Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Barkanmu da Juma'a. Baba Yakubu makeri ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Juma'a babbar rana, sha uku ga wata Oktoban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga zara da kanin labarai. Hamas ta shaida wa fararen hula da su yi watsi da kiran da dakarun tsaron Isra'ila suka yi na cewa fararen hula su yi ƙaura zuwa arewacin Gaza cikin sa'o'i 24 domin kiyaye lafiyar su. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce kwanaki 21 kenan da jiragen sama masu dogon zango na Rasha suka kaddamar da farmaki akan Ukraine. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin ƙasar China bayan rahotannin da suka bayyana cewa Beijing ta tilasta wasu 'yan Koriya ta Arewa su 500 da su da suka gudu su koma ƙasarsu. su. Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya soma wani yunkurin diflomasiyya domin taimakawa wajen magance yaduwar yaƙi a yankin gabas da tsakiya. a cikin shirin za a kuma ji cewa wata kungiyar mata a jamhuriyar Nijar ta yi kira ga babban bankin kasashen Afirka ta yamma renon Faransa da ya dawo wa Nijar kudadenta da ya rike saboda juyin mulki da aka yi a kasar. akwai yaro na da suna ga aiki da ba har yanzu ba su samu kuɗi ba su samu biya akwai mata ba su samu biya ba akwai maza ba su samu biya ba mun yi da su a bude banki kowa ya samu incin kanshi kowa ya samu kuɗin shi Muna kuma dauke da rahoto a kan saka kasar Ghana da wasu kasashen Afirka guda uku a kwamitin kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi. Kamar kowace ranar Juma'a kuma muna tafi da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo wanda a yau zai duba batun rikicin da ke faruwa a yankin gabas da tsakiya da kuma irin gudunmuwa da Isra'ila da Hamas ke samu daga kasashen duniya. Amma yanzu sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Hamas ta shaidawa fararen hula da su yi watsi da kiran da dakarun tsaron Isra'ila suka yi na cewa fararen hula fiye da miliyan ɗaya su yi ƙaura zuwa arewacin Gaza da ke yankunan kudanci cikin sa'o'i 24 domin kiyaye lafiyarsu. su. Ƙungiyar mayakan ta kuma ce hare-haren da Isra'ila ta kai cikin sa'o'i 24 da suka wuce sun kashe 'yan Isra'ila goma sha uku da wasu 'yan kasashen waje da suka yi garkuwa da su. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya gana da Sarki Abdallah na Jordan a birnin Amman, inda kuma zai gana da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya isa Isra'ila don ganawa da manyan shugabannin gwamnati. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane 340 sun rasa matsugunansu a Ghana. Isra'ila ta ce an kashe mutane 1,300 a harin na Hamas ita kuma Gaza ta ce an kashe mutane 1,500 a hare-haren mai da martani. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce kwanaki 21 kenan da jiragen sama masu dogon zango na Rasha suka kaddamar da farmaki kan Ukraine. Ma'aikatar ta ce Rasha ta kai irin wannan harin a farkon wannan shekarar daga ranar tara ga watan Maris zuwa ranar 28 ga watan Afrilu. Jinkirin da aka samu na kwanaki 51 mai yiwuwa ya faru ne saboda karancin kayan yaƙi da za su iya amfani da su. bayan yakin sunkurin da suka kai kan ababen more rayuwa a ukraine a cewar ma'aikatar birtaniyan jinkirin mai yiwuwa ne saboda rasha tana alkinta makamai masu linzami na as-23 da kuma yin amfani da lokaci don kara adadin makaman da za su yi amfani da su kafin kai manyan hare-hare a kan ukraine shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa amurka ta sanya takunkumi kan kamfanonin da suka keta ka'idojin farashin man fetur na rasha yana mai cewa yana da muhimmanci a ci gaba da matsin lamba da kuma hana rasha damar ba da gudunmawar ta'addanci ta hanyar duk wani albarkatun makamashi. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin ƙasar China bayan rahotannin da suka bayyana cewa Beijing ta tilasta wasu 'yan Koriya ta Arewa su 500 da suka gudo komawa ƙasarsu. A cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan Koriya ta kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar Koriya ta Arewa. an tura waɗanda suka tsere zuwa kan iyakar china da koriya ta arewa a farkon makon nan jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin asiya ta shekarar 2022 da aka gudanar a birnin hanzun na ƙasar china mayar da ɗimbin 'yan koriya ta arewa da china ta yi shine na farko tun bayan da pyongyang ta fara sassauta takunkumi kan iyakokinta na annobar covid-19 a cikin 'yan watannin nan kafin barkewar annobar china tana mayar da waɗanda suka gudo zuwa koriya ta arewa akai-akai. inda suke fuskantar hukuncin da suka hada da aikin bauta ɗauri a gidan yari azabtarwa ko kisa. Ma'aikatar harkokin wajen China bata tabbatar da mayar da mutanen ƙasarsu ba. amma ta kare matakin da Beijing ta ɗauka game da 'yan Koriya ta Arewa. wanda take kallo a matsayin baƙin hauren tattalin arziki da ba bisa ƙa'ida ba. A wani taron manema labarai a jiya Alhamis mai magana da yawun China Yon Wanbin ya ce babu waɗanda ake kira 'yan gudun hijira a China. An jima kaɗan zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga gabas da tsakiya. inda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya soba wani yunkurin diflomasiyya don taimakawa wajen magance yaduwar yaki a wannan yankin a yayin da wata ziyara a kasashen isra'ila jordan katar da saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa cindy saini ta haɗa mana wannan rahoto da za ku je fasara daga murtala faruku sanyin na yayin da isra'ila ta soma binne ɗaruruwan mutanen da suka mutu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kwashe tsawon wuni a isra'ila yana tattaunawa da manyan jami'an gwamnati ciki har da prime minister isra'ila benjamin netanyahu da isra'ila wanda ke jimamin rasa 'yan uwansu blinken ya ziyarci kasar ne ba wai a matsayin jami'in diplomasiyar amurka kadai ba har ma da kasancewarsa ba yahude uba kuma miji a daidai wannan yanayin da ya ce damuwar ta wuce juriya. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself. Ya ce sakon da na zo da shi a Isra'ila shine za ku iya jajircewa sosai domin kare kanku da kanku. Amma muddin Amurka na doron ƙasa ba za ku taɓa yin haka ba. A da yaushe muna tare da ku. Blinken ya faɗa cewa yana da shirin ganawa da shugabannin yankin. domin kokarin hana yaduwar tashi hankali da ya lakume rayuka 2,800 a bangarorin biyu da kuma kokarin samun nasarar sako isra'ilawa kusan 150 da hamas suke rike da su From here, I'll Jordan, where King Abdullah and with Palestinian Daga nan zan tafi Jordan inda zan gana da Sarki Abdullah da shugaban Falasdinawa Mahmud Abbas. A yan kwanaki masu zuwa kuma, za mu ziyarci shugabannin kasashen saudi arabia da daular larabawa da masar da kuma qatar yayin da isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta kan gaza da hare-hare ta sama blinken ya ce shi da shugabannin isra'ila sun tattauna hanyoyin magance bukatun agaji na jama'ar gaza blinken ya kuma ce ya shirya samar da wata dama ga fararen hula domin ficewa cikin gaza lami lafiya a lokacin tattaunawar da zai yi da shugabannin yankin a 'yan kwanaki masu zuwa. Isra'ila na ci gaba da tattara manyan makamai da suka hada da tankokin yaƙi da sauran makamai a zagayen yankin Falasɗinu da ta mamaye, yayin da kuma ta ci gaba da ƙaddamar da munanan hare-haren martani kan abin da prime minister Netanyahu ya kira mummunan harin ta'addanci na Hamas. ta da murtala faruk na da fasarar rahoto wakilin murya amurka cindy sani ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ku ga zahara da ci gaban labaran duniya Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Steve Scalise ya sanar da yammacin jiya Alhamis cewa ya janye takararsa na zama kakakin majalisar wakilan Amurka bayan da ya kasa samun isassun ƙuri'un da zai lashe zaben. Scalise ya ce dole ne mu haɗa kanmu amma ba mu yi hakan ba. Har yanzu akwai wasu mutanen da suke da wasu manufofi. duk da samun rinjayen ƙuri'un jam'iyyar republican a ranar laraba don zama ɗan takarar kakakin majalisar Scalise ya kasa samun rinjayen ƙuri'u 217 inda ake sa ran dukkan 'yan jam'iyyar democrat ba za su kaɗa masa ƙuri'a ba tsohon kakakin majalisar kevin mccarthy wanda aka tsige a makon da ya gabata ya rasa ƙuri'u takwas ne kacal na jam'iyyar republican sannan kuma bai yanke ƙauna daga samun sake zabensa ba yawancin masu yawancin masu yawancin wasu, da suka yawancin wasu na jam'iyyar republican sun ce scales ba shi da bambanci da makati kuma ba za su tattauna batun rage kasafin kuɗi da suke so a yi ba wani ɗan takarar jam'iyyar republican ne rajin mai ra'ayin mazan jiya jim jordan ya yi kira da a kawo ƙarshen wannan muhawara kuma ya nuna goyon bayansa ga scales ana sa ran dukkan 'yan jam'iyyar democrat su da. su 212 za su kada ƙuri'a ne ga shugabansu hakim jeffries wanda ya kira a kawo ƙarshen tsaikon da ke cikin majalisar gaida zahara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wasu mata a ƙarƙashin ƙungiyar mata masu dabara wato MMD sun yi gagarumin sun yi wani gangami a harabar reshen bankin wato bankunan ƙasashen Afirka ta yamma wato renon ƙasashen renon Faransa ke da wanda ake kira bcao da nufin matsalan bawa shugabannin bankin su marwa Nijar kudaden ajiyarta waɗanda takunkumin bankin ya ritsa da su sakamakon juyin mulki da aka yi a ƙasar a ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023. Wakilin murya Amurka a birnin ya mai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da wannan bayani. yanayin tsadar rayuwar da aka shiga a wani lokacin da ake fama da karancin kuɗi a hannun jama'a ya sa ƙungiyar mmd wato mata masu dubara shirya taron gangami don bayyana wa duniya halin da aka shiga a nishar a sanadiyar shirin takunkumin da aka kakaba wa kasar inda aka fara fuskantar jinkirin albashi in ji su. Akwai yaro naman da suna ga aiki da ba har yanzu ba su samu kuɗi ba su samu biya akwai mata ba su samu biya ba akwai maza ba su samu biya ba. Mun yi da su a buɗe banki kowa ya samu ince kanshi kowa ya samu kuɗin shi. Isa biyu da tsakaya da Allah cani ya tsaya ya kama mun kasar ga ya taimaka kama yara da talakawa. Sunana bibata Salai. Kawai a gyara kasar mu yara matasa su samu aiki. mu sohi mu ko mu samu abincin da mun ci a rage ma buhuwa kudi abinci ya yi cada bankacin da an kari yi kudi na ciki a har a ma'aikata biya ina lahiya kuma mu wallahi muna goyon bayan sojoji muna baya gare su yau muna baya gare su gobe dubban miliyoyin sefa mallakar gwamnatin Nijar ne da ke ajiye a bankin bankunan kasashen yammacin Afirka renon Faransa aka bayyana cewa bankin na yawo ya yi kamuwarsu a washe garin juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum. dalili kenan matan kungiyar mmd suka yi tattaki a wannan alhamis daga mgc jada seku zuwa harabar ofishin bankin na besiyawo da ke tsakiyar birnin yamai don nuna rashin amincewa da wannan mataki madam sule maryama gamboshuwa na daga cikin jagororin wannan yunkuri kudin mu abbe yawo muna da matsala yanzu har mun kai ga inda wanga gaman salar ma wasu har yanzu ba su samu ba yonami suke rike da kuɗin mu in ka ki ne aka ki ta karanta mana mu muka ce mun shi mun gani muna iyawa so shawa su zamana a mulki na abin da gare mu a je shekara da shekaru a ce ba su da izinin da za su taba shi to yawo ta saka mana kuɗin mu mana domin jin matsayin yawo akan wannan al'amari na tuntuɓi kungiyar bank ta haɗin kan ma'aikatan bankuna wacce ta haɗa ni da wani jami'in reshen bankin a nan ya mai wanne na kira ta waya na kuma aika masa masa sakon text bai amsa min ba kamuwar kuɗaɗe da kadarorin gwamnatin Nijar na daga cikin jerin takunkumai goma na fannin hada-hadar kuɗaɗe kasuwanci da na tattalin arziki da ƙungiyar Iyomowa ta kakaba wannan ƙasa a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 matakin da sannan a hankali illolinsa suka fara shafar al'amuran rayuwar jama'a na yau da kullum. sai biyan albashin ma'aikata na daga cikin irin waɗannan matsaloli ko da yake a cikin daren jiya alhamis an fara biyan albashin watan satumba a wasu bankuna a cewar rahotanni a wani yunkurin tunkarar kalubalen da ke da nasaba da takunkuman kasashen yammacin afirka majalisar cnsp ta buɗe gidauniyar tattara gudunmuwar kudaden gudanar da lamuran ƙasa kuma tuni wasu 'yan nishar mazauna ƙetare suka turo tasu gudunmuwar miliyan sama da ɗari na sefa da nufin jaddada goyon baya ga sabbin makunta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a da sule mummuni barma da wannan rahoto Majalisar Dinkin Duniya ta zaɓi ƙasar Ghana da wasu ƙasashen Afirka guda uku a cikin sabbin wato babbobi goma sha biyar da za su kasance a kwamitin kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ta hanyar zaɓen sirri. wannan kwamitin majalisa na da alhakin kare duk wani haƙƙin bal'adama a duniya ga dai idris abdallah bako da ƙarin bayani the following 15 member states have thus been elected as members of the Human Rights Council for a three-year term of office beginning on the 1st of January 2024. Burundi, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi. Ambassador Dennis Francis ɗan Trinidad and Tobago kuma shugaban majalisa kenan yake bayyana sunayen ƙasashen da aka zaɓa bayan da aka kaɗa ƙuri'un sirrin akazaba. ce waɗannan ƙasashe ne aka kuma za su yi aiki na shekaru uku daga ranar 1 ga watan Janairun 2024. An kirkiri kwamitin ne a watan maris na shekarar 2006 a matsayin babbar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da haƙƙin ɗan adam kwamitin na kunshe ne da mambobi ƙasashe 47 waɗanda ake zaben su bisa ga tsarin shiyoyi biyar kamar haka ƙasashen afirka na da kujeru goma sha uku siyar asia pacific na da kujeru goma sha uku ƙasashen gabashin turai na da kujeru shida ƙasashen latin amurka da Karibiya na da kujeru takwas sai yammacin turai da sauran jihohi na da kujeru bakwai a Alhaji Abdulrahman Gwamda, editan jaridar Daily Guide da ke Accra, ya ce zaben da aka yi wa ghana na nuni da cewa duniya ta amince da kokarin da kasar ke yi wajen kare haƙƙin biladama yana nunawa kaman wato shi majalisan da duniya ma duka baki daya a amince da irin inda muka kai ta wurin kare wato yancin biladama in ka duba inda muka fito wasu shekarun da suka wuce zamanin mulkin wato afrc pndc eh, mun ga abubuwa da yawa da ba su dace ba amma shin eh, da demokrasiya ta samu zama a wannan kasan eh, abubuwa da sun sake yanzu ma da kyar zaka gan a ce an kama mutum an kulle shi ba shi an duba zantukan yadda ake a ba mai shi bil ba shi sa abin murna ne ga mun da muke gana waɗanda kuma ba su kai wannan matsayi a ce na gani su ma za su yi koyi da inda muka kai ƙasar malawi ce ke kan gaba kasashen afirka da ƙuri'u 182 sai cote d'ivoire na da ƙuri'u 181 Ghana na da ƙuri'u 179, Burundi na da ƙuri'u 168, Najeriya na da ƙuri'u uku. Malam Isa Abdulsalam mai sharhi kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum kuma sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti ya ce lallai Ghana na ƙoƙari wajen kare haƙƙin biladama amma ya kamata wannan zaɓe da aka yi mata ya sa ta ƙara ɗaimi ta kai ga na farko a nahiyar afirka to a fatan da muke yi ne wanga abu za ta dawwama kuma ta karu ta kan da zuwa gaba muna fatan gwamnati ya kara fada da da kara karfi wurin kiyaye hakokin bil adam kan da za ce sabon zaɓen da za yi ba za mu zo na uku kamar kan da muka zo gaba za ce gana ne na farko a afirka wurin kiyaye hakokin bil adam shi abin da gwamnati kamata yi ne ya bar wani zama shi wani abin yabo da zai kara mai karfi ya yi abubuwa da yawa inda ka an samu masala kadan a gyaggyara su kan da wannan kuma ya kara dogon gana a huskar nahiya sabbin kasashe goma sha biyar inda aka zaba za su haɗu da sauran kasashe talatin da biyu da suka haɗa da amurka sudan da sauransu a ranar ɗaya ga watan janairun dubu don su fara wa'adin shekaru uku na aikin kiyaye haƙƙin bil'adama a duniya idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdallah bako da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. zuwa lokacin hada wannan rahoto sama da mutum 2,300 ne suka mutu a sabon rikicin da ya barke a isra'ila da yankin zirin gaza tun bayan da mayakan hamas suka kaddamar da wani harin bazata akan isra'ila a ranar asabar lamarin da ya sa isra'ila ta ayyana kaddamar da yaki akan yankin na gaza za ku je da bangarorin biyu suke samun goyon baya daga sassan duniya sai a biyo mu domin jin karin bayani sunana mahmud lalo madalla to sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai ziyara isra'ila a wani mataki na nuna goyon bayan amurka yayin da isra'ila take mai da hare-haren martanin harin da mayakan hamas ka kai mata a karshen makon da ya gabata blinken ya gana da manyan jami'an isra'ila inda ya nemi ya ji bukatunsu yayin da suke kokarin ganin an sako mutanen da hamas ta kama su kuma sake karɓe ikon kan iyakar ƙasar da gaza tare da kassara ayyukan hamas ya zuwa lokacin hada wannan rahoto sama da mutum 2,300 ne suka mutu a sabon rikicin a isra'ila da yankin zirin gaza tun bayan da mayakan hamas suka kaddamar da wani haram bazata akan isra'ila ranar asabar lamarin da ya sa isra'ila ta ayyana kaddamar da yaƙi akan yankin na gaza ta kuma kafa gwamnatin gaggawa shugaban amurka joe biden ya ƙara jaddada cewa shi da tawagar jami'an tsaron ƙasarsa na aiki ba dare ba rana kan rikicin yayin da shi da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris suka tattauna da firayim minista benjamin netanyahu a ranar laraba biden ya ce a daidai wannan gaba ya zama wajibi mu faɗa ƙararra cewa babu hujjar da za ta kare ayyukan ta'addanci domin aikin ta'addanci da aka aikata a wannan karin ya wuce misali kamar yadda na faɗa a jiya a mu ta tabbatar da tsaron isra'ila da kare al'ummata na nan daram tuni dai biden ya tura sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken zuwa isra'ila don nuna goyon bayan amurka gabanin ya kama hanya blinken ya gargadi duk wata ƙasa da take kokarin amfani da wannan rikici don cimma wata manufa da ta shiga taitayinta. president as you know, Uh, Blinken ya ce kamar da kuka sani shugaba Biden ya tura jirgin ruwa mafi girma a duniya da ke daukan jiragen yaƙi zuwa yankin. A wani mataki na ganin mun ja kunnen duk wanda yake so ya ƙara kai hari kan Isra'ila. To yayin da Isra'ilan take samun goyon bayan Amurka su ma Falasɗina na samun goyon baya daga ƙasashen Larabawa. a siriya gidan talabijin ɗin ƙasar ya ɗauko wani rahoton zanga-zangar da wasu ɗalibai suka yi a damascus babban birnin ƙasar inda ɗaruruwan ɗalibai suka yi ta rera waƙar nuna goyon bayan falasɗinawa tare da ɗaga tutarsu ɗaliban sun faɗa wa gidan talabijin ɗin cewa sun fito ne daga jami'o'i daban-daban don su nuna goyon baya ga falasɗinu نحن اليوم واقفين بكل فخر واعتزاز واقفة مساندة لأخواننا الفلسطينية ɗaya daga cikin ɗaliban cikin harshen larabci ke ne yake cewa muna alfaharin fitowa don nuna goyon baya ga al'ummar falastinu muna kuma so mu faɗa musu cewa damuwarsu mu ce muna kuma goyon bayan su tare da musu fatan alheri a wannan fafutuka da suke yi a ƙasar iraki firayim minista muhammad shiya sudani ya goyi bayan mummunan harin da mayakan hamas suka kai a ƙarshen mako a kudancin isra'ila yana mai kira ga al'ummar iraki da su nuna goyon baya ga falasɗinawa sudani kenan yake cewa harin da hamas ta kai a kan isra'ila ba wani sabon abu ba ne martani ne kan irin rashin adalcin da ake yi wa falastinawa a 'yan shekarun nan a yarkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york a nan amurka babban sakataren majalisar antonio guterres ya ce yana ci gaba da tuntubar shugabannin gabas ta tsakiya inda ya nuna fargabar kada rikicin ya watsu a yankin I am concerned about the recent exchange of Guterres ke ne ke cewa na damu kan yadda ake musayar wuta da kuma rahotannin da ke cewa an kai hari daga kudancin Lebanon. Ina roƙon dukkan bangarorin da waɗanda suke faɗa musu su ji da su kauce wa ɗaukan matakan da za su sa faɗan ya faɗaɗa a yankin. escalation and Guterres ya kuma yi kira ga Hamas da ta saki Yahudawan da ta kama yana mai nuna mahimmancin kare fararen hula da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa guterres shar ila ya yi gargaɗin cewa kada wani ya kuskure kai hari kan falastinawa biyu da ashirin da ke fake a cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya guda 92 da ke yankin na gaza yana mai jaddada cewa kada kuma a kuskura a kai hari kan asibitoci makarantu cibiyoyin lafiya da ke yankin na gaza masu sauraro a nan shirin na duniyar amurka zai dasa aya sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin sindisin da edward iranian da suka hada asalin rahotannin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu To madalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce wato za mu iya cewa kallo ya koma sama kenan shawo ya ɗauki giwa. A yayin da a Atiku ke kalubalantar takardun karatun shugaba Tinubu. Sai kuma gashi shi ma an ban kaɗo cewa takardun karatun shi na sakandare na boge ne. To kuma dai menene bukatar mu shine gaskiya ta yi halinta kawai. Sako na gaba na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. fatan alheri da dukkanin ma'aikatan ku. Hakika matsalar tsaro da ta addabi yankin mu na arewacin Najeriya babu wata mafita da ta rage mana al'ummar yankin face komawa ga Allah wajen gudanar da kyawawan ayyuka da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Comrade Hassan Hamza Sulin karkar da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. sai kuma wannan sako da ya fito daga bafa haruna bajoga da ahmad mai walda bakin transforma bajoga suka ce assalamu alaikum voa hausa albarkacin daraja da kimar rayukan goman fararen hula musamman mata da ƙananan yara marasa galihu muna ƙara jaddada kiranmu ga isra'ila da hamas cewa su hau teburin sasantawa don kawo ƙarshen wannan sabon yaƙi domin fitina ba ta da gefe sakonmu na ƙarshe na cewa salam sadarwar dage haramcin canjin kudaden kasashen waje domin shiga da kayan abinci wanda aka haramta shigowa da su kusan shekaru takwas da babban bankin najeriya cbn ya yi ya yi daidai sako daga alhaji umar forever gashuwa tuma da lasai a ci gaba da aiko mana da sakonni insha Allah za mu rika karanta muku yanzu agogonmu a nan washington dc yana cewa karfe 11 kenan da kusan minti 28 na safe kenan a nan washington da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. jami'an kasar jamus sun ce mutane bakwai ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata bayan da wata mota da ake kyautata zaton wani dan fasakwauri ne yake tukata inda ta kife a lokacin da take kokarin tserewa kada 'yan sandan tarayya su kama su hukumomi sun ce motar ta kwace wa direban ne a kusa da amfin da ke gabashin munich a kan babbar hanyar a94 zuwa kan iyakar austria hanyar ta a94 sananniya ce wajen yin fasa kwabri fiye da mutane ashirin da suka hada da yara ne ke cikin motar kamfanin dillancin labaran associated press ya rawaito cewa 'yan siriya da turkawa ne a cikin motar kuma direban mazaunin kasar austria ne Nahiyar Turai tana fuskantar karuwar bakin haure a baya-bayan nan. Kasar Jamus ita ce wurin da bakin hauren ke zuwa ke da dama ke zuwa. Hamas ta shaida a fararen hula da su yi watsi da kiran da dakarun tsaron Isra'ila suka yi na cewa fararen hula fiye da miliyan ɗaya su yi ƙaura zuwa arewacin Gaza da ke yankunan kudanci cikin sa'o'i 24 domin kiyaye lafiyarsu. Ƙungiyar mayakan ta ce kuma hare-haren da isra'ila ta kai a cikin sa'o'i 24 da suka wuce sun kashe 'yan isra'ila goma sha uku da wasu 'yan kasashen waje da aka yi garkuwa da su ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma idan allah kai mu can da dare ke da misalin karfe 8 da rabi agogon ghana wato karfe 9 da rabi ke da agogon najeriya za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma fiona wa mayi wanda ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariya mr chang baba ku makeri ne daga nan washington dc nake muku fatan alkhairi wassalamu